hakim mai risala ya ce wa sharikatu fi zar'i ja'izatu tarayya a haɗa kamfani mu haɗu ni da kai mai noma to halatta sharikatu ko shine sharika shine ake cewa kamfani idza kanat az-zari'atu minhuma jami'an idan ya kasance gonan tasu ce dukansu zari'a, gonan tasu ce warribhu bainahuma kasuwancin riban sai su raba abin da suka samu a كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر أو العمل بينهما ya أرضا au bainahuma ya ƙara bayani kanatul al-ardu li ahadihima shin kasan na ɗaya daga cikin su ne wal amalu al-akhar aiki akan ɗayan aw al amalu bainahuma ko ku a'a dukkan su biyun za su haɗu su yi aikin waktara ya ardan sai suka karɓi hayan gona zai yiwu wasu da gonan aukanar bai nahuma ko ku a'a gonan tasu ce an yi tallan gona ne ga gona an sa a kasuwa na naira miliyan ɗaya ko miliyan biyu ba ni da kuɗi dunkulalle kai ma baka da kuɗi dunkulalle sai in ce to kawo miliyan ɗaya kawo miliyan ɗaya sai mu ce gona shine aukanar bai nahuma kaga gonan mu ce yanda nake da haƙƙi haka ke da haƙƙi miliyan na sa miliyan ɗaya kasa muka ce gona ko ku a'a haya muka yi hayan gonan ne misali a kashe naira miliyan ɗaya sai na kawo rabin miliyan ka kawo rabin miliyan ko na kawo dubu ɗari ka kawo dubu ɗari sai muka haɗa dubu ɗari biyu sai muka yi haya shine a waktara ya al'arda ko ko a ka sake komawa baya ni gonan an ce an sa ta a haya ni ba ni da gona sai ka da gona ko ko a gona ta ce amma in za a yi hayanta za a yi hayanta a naira dubu ɗari ko dubu ɗari biyu sun ci to shikenan ga gona ta wace inda haya za a bada za a kashe dubu ɗari ko dubu ɗari biyu to kai kuma kai za ka gyara gonan ƙila daga tsara daga daga mm, me ake fara na farko sharan gona zuwa haro zuwa shuka zuwa noma zuwa girbi duka kai ma dubu ɗari ko dubu ɗari biyu za a kashe kaga ni da na ba da gona dama kuɗin hayan gona na dubu ɗari biyu ne kai kuma kuɗin da za ka yi na aikin gonan dubu ɗari biyu ne ko kuma ɗayan mu ya ɗara ma ɗayan amma kaɗan tunda a ce abu daidai wa daida ne kaga ba wani yiwuwa ne sai sa'a ƙila wani ya gota wani da dubu da dubu goma ko dubu biyar ko dubu ashirin to wannan ɗan bambancin kaɗan bai hana a shirya muzara'a a shirya kamfani na noma idan ya zama ni gona nan na karbe ta haya dubu ɗari biyu ne kai kuma aikin da za ka yi za ka kashe kusa kamar dubu ɗari biyu da goma misali kafin amfani ya zama gashi buhu ya samu to wannan bai hana mai mai kamfani ba sai zama ni na ba da gona ko tawa ce ko kuma ta haya ce amma ko tawan ce an mata kiman haya haka to kai kuma aikin kai ma ya zama haka to shi kenan in kusan daidai da daidai ne ɗaya zai fifice ɗaya ɗan kaɗan ne to babu laifi a yi kamfani amma in kanar bazaru min indi a hima. amma in ya zama iri mutum ɗaya ya ba da iri wa inda al'akari al'ardu amma ɗayan ya ba da gona wal'amalu alaihi aiki kuma yana kan wannan wanda ya ba da gonan ne au alaihima koko su biyun ne za su haɗu su aikin wa ribhu bainahuma kuma in an gama noman za a raba riba lam yajuz ba yadda ba za a maimaita zamarin maimaita amma in kana al in il ɗaya ili zai bayan min inda adima wa min inda al-akhir wa min inda ɗayan kuma ya bada hayan ka ko gonarsa ko kuma shi zai biya kuɗin haya shi kuma wannan iri kaɗai zai kawo wal'amalu alaihi shi wannan wanda ya ba da aran gonan eh, ya ba da hayan gonan ko an so hayan gonan kuma sannan shi zai zo ya aiki shi kuma wancan iri kaɗai ya ba da wannan ya ba da kuɗin haya kuma shi zai ba da kuɗin aiki malin kai au alaihima ko da ma duka za su yi aikin wuri bo bai nahuma kuma su raba riba lam yujiz ba a yadda ba tun da sai yake banta da iri iri su siyo iri tare in irin mara kyau suka siyo mara kyau suka siyo su suka sani in mai kyau suka siyo mai kyau suka siyo kila mu dawo mu ƙara bayani akan wannan ko kuma nan gaba kaɗan malam zai yi bayani walau tara ya al'arba inda za su hayan gona su biyu gonan ila dubu ɗari ne su ba da dubu hamsin hamsin su hayan gona walbazaru min indi wahidin ɗaya kuma ya kawo iri wa alal akhari al'amalu waton ɗaya ya aiki jaza to an yadda idza ta taqarrabat qimatu zalika mutuka kiman abun yayi kusanci mun sabin da ya faru na ji wani abu haka da sai ban gane abin da yake ba wannan abu ya dauke mu hankali wannan wai ke kun wannan okay okay ha ba ni ina sai na ji wani abu kamar yana shiga kai na haka mu mimita wannan karatu walau kanak tara ya al-arda inda za su hayan gona su biyu wal badaru min indi wahidin iri ɗayan zai kawo wa alal akhari al'amalu ɗaya daga cikinsu ya tsaya da aiki ɗaya daga cikinsu ya tsaya da aiki jaza an yadda idan ta ƙara ba ƙimatu zalika matuƙar ƙiman hidiman da zai yi ya yi daidai da wannan to me bambancin wannan karatun da na baya nan iktara ya al'arba tare suka karbi hayan kudin gonan tare ne akwai yadda suka haɗu ba ɗaya ya ci gashin kanshi da gona ɗaya ya ci gashin kanshi da iri ba idan ɗaya ya ci gashin kanshi da iri ɗaya ya ci gashin kanshi da hayan gona to akwai matsala to idan ku hayan gonan an sa hayan gona dubu ɗari ne sai suka kawo dubu hamsin hamsin ba gona ta su bace to kaga san hada gona sai ɗaya ya kawo iri to kaga ɗaya bambanta akan da ɗaya ko sai aka ɗora ma ɗaya aiki to in dai hidiman da zai yi aka duba da wahalan da wancan ya yi sun yi kusanci to shi kenan sai a yadda da wannan tunda sun yi tarayya a gona wala yunqadu fi qira'i ardin ghairi ma'amunati ina kallon karatun nan baya fita wala yunqadu fi qira'i ardin ghairi ma'amunati qabla an turwa ba a yadda a biya kudin hayan gona ba wanda ba amince mata ba kafin ai girbi kafin a samu amfani ba a yadda ba dan kana jin kana da gona baka ci kawai da an zo zai biya kudin haya a ba a biya sai dai a yi maganan haya a jira in an samu amfani a biya kudin hayanka in ba a samu amfani ba duk a faɗin gaba ɗaya misali mutum ya zo hayan gona sai ya zama inda ya ba da hayan gonan inda ya ba da hayan gonan wani lokaci ba kowane lokaci wani lokaci fadama kan cinye ruwa in yi zo yakan cinye shi in kai sa'a ruwa bai cinye misali a ce gulbin nan ka samu shinkafa wurin akwai in ka sa shinkafa tunda ai shinkafa na san wuri ne mai gulbi gulbi ko ku sai zama amma in aka yi rashin sa'a to kuma wani lokaci akan samu ruwa ya cinye shinkafan wurin to duk wanda Allah ya bashi arzikin wannan ya zama mallakan shi ne to in ya ba da haya ba za a biya shi ba sai bayan harvesting sai an gama girbi idan aka yi shuka shekara ta ƙare sai aka sa'a ruwa bai cinye gonakin mutane ba to a nan wurin ba a kallon riban da ka samu zai isa ka biya kuɗin hayan ko ba zai isa ba ko koyaninka tun da dai an shekara lafiya sai ka biya kuɗin haya in ku ruwa ya cinye kai mai gona ka shiga lahaula shi ma shiga lahaula in kuma ka lalla kuɗi ka bashi bayan wurin ba amintacce ne kuma ya shahara in ka kai shi kotu za ka yi kuɗin kuɗinka za ba dole ba haka hakanan idan wurin ya zama ba ruwa ke cinye shi ba wurin na da tsakuwa ai duk wanda ke noma ya san wani wurin na sai ai ruwan damuna sai ai ruwa yau ya wurin da lema wani wurin in fa aka kuskure aka wuce sati ba ruwa to irin wannan kasan da aka yi shuka to amfanin gona zai wuya kai labari to a irin wannan gonan ma ba a yadda a biya ba ba a biya sai gonar take tana rike lema in an yi ruwa yana rike lema to sai a biya an gano wannan ko in ko ba haka ba sai a tsaya sai bayan damuna in aka samu sati biyu na tsaikon ruwa sai zama in masara ce sai ta tsumbure sai maka goyo kaman yatsa ko ta gwariya gidan ƙauye jefi-jefi ya zama ba ta kai labari ba sai tsara kalma kaɗan abin abinda ka samu intuyi a dan samu a barza ko kwatan kwana uku a yi ka ɗauki asara ya ɗauki asara in ku ka bashi kuɗi ku zai da maka da kuɗinka kaman kana da gona ba magana kawai ka ba da haya sai ta zama ma'amuna amma idan ma'amuna ce gonan a al'adance ba a saba ganin ruwa na zuwa wurin ruwa cinye wurin ba ba ma kusan ki da badama ba sannan yanayin wurin ƙasan wurin lafiyayya ce ba tana saurin sakin lema ba ne ba ta saurin sakin lema to ita wannan ƙasan ana biya amma in ba irin wannan kasan ba ce to ba biya sai dai a yi tsada a rubuta a jira ƙaddara ƙarkin damuna sai a ga ya ake ciki ba a biyan kudin haya wa manibta a samaratan wanda ya sai ɗan itace fi shajarati ya sai imamunita a samaratan fi shajarati wanda ke kan bishiya fa ujiha sai aka samu annoba bibardin sanyi aujaradin ko fari aujalidin ko wani tsawa dai ko wani abu daga sama ya sauka ya ɓannata shi au gairigi ko makamancin shi fa in ujiha qadaru sulufi in ya zama annoban ya taɓa ɗaya bisa uku fa aksara kofi a anil mushtari to a dawo mu wanda ya siya da kuɗin shi ne wannan bangaren Ya'yan fa banda usul ba daukan ja'ifa akan usul wato idan misali kana da gonan dabino ko kana da gonan gwaiba ko kana da gonan gwanda sai mutum ya sai tushen gwanda ba usul ya saya ba to in usul aka saya to karatun shi ya mata da 'ya'ya in 'ya'ya ne shi ne muke wannan karatun ba usul ba in usul ne ba in dai hasin nagarta misali mutum ya shuka gonan mangoro ko gwaiba yare ne shi yare ne shi har ya fara kure ya fara nagarta to ka saya a haka to duk farin da ya biyo ba ka karba kai mai sayarwa amma idan ƴaƴan aka saya ƴaƴan sun riga sun gura gura ce ta goge gwaiba ne ya abin nan yau aka ciniki aka ce wannan gwaiban an siye shi naira dubu ɗari uku misali kawai sai aka yi wani sanyi sai jaura ya zo sai gona ta zama kamar jauro duk ta wani iri sai gwaiban yi tsuntsun buri abin nan ga gwaiba ta fara rukudu za ta nuna duk sai ta lalace to in aka ga abin ya kai sulusi yi bisa uku to a kira wani wanda bai sai da 'ya'yan gona to kai fa na sai gwaiban nan jiya fa an yi ruwan sama da kankara kankara nan duk ya rubuge aya to abin da ya lalace a dawo da kuɗin abin da ya lalata ko da rabin gonan ne a dawo da kudin kai in ya rage abin da ya saura bai wuce kwatan gonan ba to a kasa gonan da ya adadi wannan abin duk a damar da kudin shi dan saurin da ya saura to shine zai haƙuri sai ya rike wannan dan sauran misali a ce tushen gwaiba ne guda ɗari ko tushen mangoro guda ɗari sai guda saba'in duk suka zabge kaga ya abu ya lalace bai wuce saurin tushe talatin ba to kudin tushe talatin din nan kadai mai sai da zai riki tushe saba'in zai dada kudin sai ce oh an har gona sai da maka ba a yadda ba a harkan gona a dai wata harkan za a karba amma a harkan gona ba a yadda ba wada anil mushtari kadara zalika min samani gurgudan asaran da aka yi to a cire wannan kudin a dama wanda ya saya da kudin shi saboda kai usul naka ne ai yanzu dan bana an samu wannan matsalan baɗin Allah ya kai rai tushen goyen ka bayana na naka ba tushen gwannan ka bayana na naka ba na mangoron ka bayana na naka ba to ba za a karbi wannan asaran a dora mai su ba wa mana na an sulufi fa min al-wutai amma in dan kadan ne bannan ila tushe 100 ne misali sai da aka yi ruwa mai kankara sai tushe 10 ko 20 ko 15 sai lalace to in dan kadan ne irin wannan to a'a so da ana sa dama ai riban da zaka samu ya zama riban da dan kauri so da ka sai kai hakuri da kadan an gane wannan ko ba za ku koma wajen wanda ya sai dama ba amma in kai biji-biji asara ce zaka tafka to ba a yadda ba a nan wurin sai a kaf ba kuma za ce to bari a kaza ba inda dan kadan ne ai kaza ne bari a cire duk wannan wayan bai taso ba kudin shi za a lalace mai a bashi kudin shi ina nake ina nake ina nake ina nake wa mulita ma na kasa wa mina ne fa in wuji fa akthara wa da'a anil mushtari kadar zalika samani wa ma na kasa min zalika fa min al-muta'i wala ja'ihata wala ja'ihata fi zar'i ba a karban fari a shuka in shuka ne ba a karɓi fari ba yawa ja'iha ba a dawowa kan wanda ya sai ma azar gona ce an riga an shuka ta an gyara ta kun san ba a sai da yabanya sai ta nuna ko to zar ta riga ta nuna garas to sai aka saida maka ita karya kawai za a yi to ba a ja'iha idan baka karye ba sai wuta ta zo su cinye ko wani abu ya faru da shi to wannan laifin kai amma idan dole ka jira ya yi da ƙarshewa amma ya riga ya nuna ya riga ya kilili ya nuna amma bai isa saidawa ba in ya ta same shi to an karba amma idan ya riga ya nuna ya riga ya zama zar cikakke to ba a karban ja'iha ba a karban fari wala fi mashtara ba da an yabi samina simari haka nan ba a karban ja'iha a dabinin da ya riga ya bushe dabino ne ya riga ya nuna ya bushe to shi ba karan ja'iha ba karban fari ba karban lalura idan ka zo ka sai gonan dabino ya isa yanka sai ka ce kai dabino nan fa ya nuna gashi har ya bushe in yanzu za kira yan kasuwa za su sai ko kuma yanzu za a iya su sai ka ce ah, ni ma'aikacin gwamnati ne bari sai na samu hutu next two weeks kai ka iya turanci da kai da turanci shi ke ka zo aka yanki ko kuma wani abu zai faru ko tsuntsaye suka zo ko fari suka wuce suka cinye to la ja'iha ba za ka zo ka ce to ina wanda ya sai da man ba ba gun shi wa da'u ja'ihatul buquli wa in qallat malamai suka ce fari na kura kasa shi wannan ana karyar da shi ko mun kankantan shi wato idan ka je ka sai aka gonan dankali ne ko doya ko rogo. gashi gonan ta yi banya ta kyau sai kana so ka siya amma ba yanzu kake so ka haƙa ba sai aka tona ba zai yi a da maka shi a haka ba kawai da an ga ya tsaga ƙasa dole a tona kuyya guda ko kuyya biyu ko a tona farko da tsakiya sai aka samu kuyya biyu sai aka tone sai aka ga girman dankalin da kyan dankalin to sai aka ma gonan kima haka aka ce duk gonan haka take shikenan sai ka haƙƙi sai aka abin aka yi mata tsada dubu ɗari ko dubu ɗari biyu sai ka biya ka sai dankali wannan da aka haƙƙi haka dole a ci tunda ba za a maida shi rami, ko ka sayar aka ce to lokacin haƙe shi shine daga yanzu zuwa kwana kaza kwanukan da yake an san lalle lafiyan shi lau sai ku ce to sai lokaci kaza za ka haƙe a cikin kwanukan da yake a al'adance lafiyan shi lau ne sai da aka yi wannan rabin kwanakin ko aka zo daidai kowane lokaci da cikin waɗannan kwanikan sai ka zo haƙawa sai iske a ai ashe wata kunyan wata kuyan sai sankara wata ta yi kaza to duk kunyan da ta lalace a tsallake ta abi a dama da kudin kai da ka saya mai sayarwa shi zai biya shine wa abinan wato da uja'i hakan bukuli wa in kallat komin kankantan shi kai ko tushe ɗaya ne in mai sayan ya ga dama ya ce kai wannan karamin da kuɗin wani tushe ɗayan an karɓa wakila suka ce la yuta wa illa qadaru fulis suka ce a'a shi ma dai a mishi hukunci irin hukuncin wadancan sai in bannan da yawa a ya sai kuyya hamsin ne sai ya kai ya zama an samu wajen kuyya bakwai ko takwas ko goma ko sha ɗaya suka samu matsala to sai a damai da kuɗin shi sai mala ya kulle da wa man a'ara samara na salatin wanda ya ba da araya araya ban san sunan shi da hausa ba ban san wani fasara shi da hausa ba sai dai ilo sai su taimake ni wato ne ka ba da amfanin gona mutum ya ci ya rayu misali ka noma doya ko rogo ko dabino ko wani ɗan itace sai ka ce to wane kuya ɗaya biyu uku hudu na baka ka rinka ɗiba kana ci an gane wannan ko to ne ce wanda ya bada irin wannan kyauta ga wani a cikin gonan shi min jinanihi daga gonan shi ne jinan fala ba'asa an yi ha babu lafi yasi idza azhat bi khirsiha in ya wato yayi kwadayin ya tsara mutuncin gona saboda kila kai an baka kuyya kaza kuma sai kana ta kawo mutane mishi gona ka san dimi gona bai su ta shigowa in ba aiki ka zo yi ba duk wani mai gona ba so aiki shiga kai kuma daɗi ya ishe ka zai ka tashi wani ya fa bani kuyya biyar a gonan shi ka ɗauko wani wani masu zuciya zo mu je ka gani wallahi wani ya ɗan bani kaza kai tunda baka san zafin noma ba shi duk mai gona ba so a rika mai irin wannan ai kai kuma kana ta kawo mutane to sai mai gonan ya yi fatan ya tsara butuncin gonan shi yau yawan shigan yi yawa to babu laifi ya siye wannan dabinan shi zalika indal jazabi sai ce to da Allah ka bari ka daina zuwa min da mutane ran da aka tashi yanke amfanin gonan nan wato zan kawo maka dabina zan sai ka saida min wannan dabina ran da aka yanke zan kawo maka dabinan ka kada ka ƙara zuwa min da kowa in kana fiha khamsatu a wuskin faqal mutukar abinda zai siye din a wuski bai wuce buhu biyar ba to babu laifi ya dakatar da shi in ya da nuna ya kawo mushi wannan buhu biyar din wala ya juzu shira'u aksara min khamsati awskin illa bil aini aw al ard koko bil wal ard ko kuma aw al ard shi yafi kamata amma babu laifi idan ya wuce buhu biyar ya tashi sai to ba zai siye ba zai bashi wannan abincin ba sai dai ya siye shi bil aini wal ard ya siye shi da farin kudi aini kudi aw al ard ko da wata kaddara babu laifi ya bashi ko keke ko mashin ko wani abu ko kuma ya kirga kudin wannan amfanin da ya bashi sai ya biya shi saboda yana yawan shiga mashi gona an gane wannan ko to shi ma wannan dai in ya zo in ya zo ya kamata mu dan kara tattaunawa kan shi saboda zamu tashi wasaya ne haka ne ko wato tafarfaku na shiga gado kenan Allah ya ce mu mu Allah ya